baikin haka muka isar da gaisuwa ta musulunci zuwa ga 'yan uwa musulmai da ke bibiyan kanmu suna sauraron mafadin duniya gaba daya muna muku fatan alkhairi jin kai Allah da amincin Allah da duk wani kyautatawa na Allah su tabbata ga yin baki daya baikin haka muna roƙon Allah kamar yadda muka saba yi yau da kullum iyayenmu da malamanmu mu Allah ba ya saka musu alkhairi mamatanmu mamatanku mamatan musulmai gaba dayansu tun zamani annabi Adam har zuwa yau muna musu fatan jin kai muna musu fatan gafara Allah da rahama Allah Allah ubangiji ya yafe musu kurakuran Allah ubangiji ya ba su aljanna kyauta marasa lafiya mu Allah ubangiji warkar da su ya musu jinya sannan muna roƙon Allah ubangiji matafiyan mu su ne ya uwaye mun da yake su yi tafiya an fita kasan waje wasu an je neman ilimi ne muna roƙon Allah ubangiji da mu da su ka Allah ya mu ilimin nafi Allah ya mu ilimi ya mai amfani da albarka Allah ba ya ba mu ilimi wanda zai zama haske ne cikin rayuwar duniya da kwance mu a kabari da kuma kuma mu lahira bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sannan wayansu daga cikin matafiyan mu an fita neman arziki ne Allah ba ka kama arziki halali ka basu Allah ba ka kiyasu da fitinan tafiya da khasarar tafiya masu takada daga cikinsu Allah ba ka sa albarka wani ba samu ba ko Allah ba ka sauke musu samun takada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin in an samu kuma Allah ka sa albarka abin da ka je nema kuma Allah ubangiji ka basu can da mu da muke zo na gida mu muna roƙon Allah ubangiji biya bukatun mu Allah ubangiji rufa asirin mu Allah ubangiji ya taimaka mana taimakon sa Allah ubangiji domin rahman ka Ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ji da mutum da yake ba shi bayan sa sannan kuma ka rufa mana asiri bukatun mu da bukatun wanda suka ba mu amana roƙon ka Allah ubangiji ka biya mana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin baka bayan Allah wannan shine karatun mu karo na biyu na littafi na hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna uh, sunan tirmidhi sunan tirmidhi wannan imam tirmidhi ya shirya ya wallafa ya bar ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam don akwai addini da shi Allah bani ya saka masa alkhairi wannan littafi kamar yadda na faɗi uh, ana ce masa sunan tirmidhi ko da yake an masa sura ko ana kiransa jami'ar tirmidhi Jami'a at-tirmidhi saboda imam tirmidhi ya harhada gurgurdan hadisan da Allah ba da kaddara zai hada cikin wannan littafi uh, na annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah kamar inda na faɗi wannan shine karatun mu karo na biyu bashin mun dauki karatu mu na farko muka karanta wani abu kadan na tarihi wannan bawan Allah da yake yabra wannan littafi mai suna Imam Tirmidhi saboda kamar yadda muka nuna ya daga cikin adalcin ilimi da kuma amana na karatu idan za ka karanta wani littafi ka san wani labari kaɗan game da wanda yake ya rubuta wannan littafin shi ne mu'allifin kitab wanda yake shi ya rubuta wannan littafin yana da kyau ka sani so da saninka labari ko kuwa tarihin wanda ya rubuta littafi zai taimaka maka wurin sanin wani irin magana littafi ya kunsa so da ɗan mutum ya yardadde mutum ne amintaccen mutum ne mutum ne mai gaskiya mutum ne da aka san shi da tabi'o'i na kwarai za ka ji kamshin yadda cikin maganarsa amma in mutum ne mayaudari ne Allah kiyaye mu makaryaci ne fasiki ne so da yawa tabi'o'insa da halayensa kawai sai ya bari kana jin warin karya da rashin amana cikin maganarsa shi yasa Allah wani da kiyaye mu dalili kin da yasa muka doki farkon karatu ko farkon zama mu na karatu na littafi bakar da tarihin imam turmidi wanda ke yau mun zo da mashi cikin hadisan da bawan Allah ya tattara mu umma wanda ke asalin hadisai ne na annabi mu da shi duka manzon mu da shi duka masoyin mu da shi duka annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam imam turmidi kuma da saka masa alkhairi da zai so wannan littafi sai ya bi al'adar mafi yawan malumman da yake sun shirya littattafai na hadisai annabi da kuma fai na fiqhin addinin musulunci yawancin malumar fiqh zaka tadda su idan suna da su rubuta littafi farkon babin da suke buɗe littafin su da shi shine kitabut tahara shine littafi shine zattutuka da kuma yin babi abin da ke dangance da lamari na sarki shi yasa imam turmizi kuma ya yi tafiya irin wa'annan tafiya malaman fiqh da dama su zaka tare littafan su suna goye shi da kitabut tahara wasu malaman hadisi kuma su ma sun bi wannan hanya me yasa saboda addini kakaf batun ibada ne addini kakaf batun ibada ne Allah ban bangiji ya rawa cikin alqur'ani a cikin suratul mu'minun yana cewa tambaya yake yi ma duniya gaba daya yana cewa afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un Allah bangiji shi yi ma duniya wannan tambaya yace afa hasibtum annama khalaqnakum abatha shin wato mutane zato ke yi kamar ni Allah ubangiji mun halce ku ni su Allah ubangiji na jam'in ga na nuna girma da buwaya da kasaita da kai kawo da isa matuka kenan cikin sarauta da allanta abin ce afa hasibtum annama khalaqnakum Allah ce shin kuna zato ne kamar su Allah ubangiji mun kaga halittan ku ni abata sagaga kawai ba da wani nufi ba wa annakum ilayna la turja'un kuma lalle kun kuma ba masu ba ababan komowa da ku ba ababan maidowa da ku zuwa ga Allah ubangiji bane to tankan kenan Allah ubangiji ya halce mu da wata manufa wannan manufan kuma shine mu zo mu yi bautansa ya muka yi muka sani shine Allah ubangiji wata aya daban Allah ubangiji na cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah shi musu Allah ni Allah ubangiji ban kare halittar mutum da aljanna nufin komai ba sai dai kawai da suka da ta ni Allah ubangiji da bauta illa li wahidun illa illa li abdun ai illa li wahidun da ibada abda shi ban kaga halittar mutum da aljanna shin kumar ba sai don su kare tarihi ya Allah wani da bauta tankan da nufin Allah da halittar ni da kai bawa Allah shi da mai bauta wannan bautan kakaf kuma shugaban bauta bauta Allah wanda ke jagora shine head shine sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke farci wani hadita cewa as-salatu imaduddin as-salatu imaduddin annabi ce sallah ita ce jigo na addini bi ma'ana addini musulunci yana da shika-shikai yana da ababa na farindu na sunnoni na mustahabbai da ire-irensu da ire-irensu amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi nuna wani muhimmancin sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce as-salatu imaduddin ce sallah ita ce cini ko ko ita ce jigo na addini ma ita ce fiya ita ne ainihin fiya na addini alhali addini da kanta da fiya sa da nata shika-shikai sa da fiya to wannan ba kuma bane yana karan nuna wani da ta muhimmancin sallah ne sannan kuma in ka duba yanayin yin da aka karbo sallah a cikin filasin musulci gaba daya za ka tada lamarin sallah yana da matukar muhimmanci saboda duk wani shika-shiki na shika-shikin addini da ka nan duniya ban kasa annabi yake sallallahu alaihi wa sallam in ma a makka ko madina Allah ban ya aiko da mala'ika jibril ya kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma da ya kai ga sallah da ya kai ga sallah sai tafiya ya sake kamar yadda yake fari duk wani shiga shiki na addini duk wani fila na daga five pillars of islam daga sanin nan nan duniya a ban kasa in ma makka ko madina annabi yake allah ya aika mala'ikar jibril ya kawo ma annabi in ga tabbas abin ga azumi za ka tada annabi da madina ne aka kawo masa in ga tada zakka makka aka so masa ko da aya aka process shi madina shekara biyu da hijiran manzo allah hajjin da ake kashe manya-manyan kuɗaɗe ana zuwa ana komowa nan madina annabi yake Allah ya kula malaka jibril yaje yaje ya bashi amma da yake wurin sallah tawallallahu farbiyataha bi dhatihi sai Allah ubangi da kansa ya jibinci lamarin damka amanan sallah ya sa hannu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangi da aiko da malaka jibril ya kawo sallah ba Allah da kanshi ya dauki sallah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi a tafiyar da muke ce masa eh, rahilatul isra'i wal mi'raj shin tafiya na Isra'i wal Mi'raj da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi har ya kai Allah ubangiji ya batun shi cikin Al-Qur'ani yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu liyurina ayatina wannan ayan har ka wuce daga tadda Allah ubangiji bai bar Annabi ban kasa ba kuma Allah ubangiji bai bar Annabi cikin sama na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na shida ko na bakwai ba Allah ubangiji ya fidda Annabi ne muke kira ban kasa nan duniya ya kai shi baitul daga nan kuma ya fidda shi ya kai shi sammai na daya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai daga nan aka bar wurin aka je sidratul muntaha daga nan aka bar wurin aka je inna Allah ubangiji ke bukatan masoyinsa Allah ubangiji ya dauka ya damka amanan sallah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan na karantar da kai muhimmancin sallah wannan karantar da kai muhimmancin sallah wannan karantar da ni da kai da ke bauya Allah muhimmancin sallah to kuma wannan sallaka kuma sai annabi ya bar muka gane ya sanar da mu gaba da duniya ya ce in an mutu an tashi akwai hisabi wannan kuma mutum ba za ka zama mu'mini ba sai dai kana yadda da wannan wannan hisabi kuma annabi ya ce muna farko abin da mu bawa hisabi akai kiyoma shine kan sallan ga to wannan duka na kawo su ne shimfiya nuna maka muhimmancin sallah amma wannan sallah kuma da muhimmancin shinga ba ta sayuwa ko ba a sayar da ita sai da sarki sallah da muhimmancin tanga ba a sayar da ita sai da sarki bi ma'ana sallah ba ta tabbatuwa sai da sarki da dalilin wannan ne yasa duk wani malami na fiqh za ka ga yana bin wannan uslub ko kuma zan ce duk malami ba san ce mafi yawan malumma mafi yawan malumma za ka tada uslubin su ne farko abin da suke karantarwa su littafin su ko littafin su shine kitabut tahara abin da ke ya danganci lamari na sarki abin da ke ya danganci lamari na sarki so daga wannan sarkin zai qualify ga kai ka sai da sanna wannan sarkin shi zai qualify ga ka sai da sanna, in ba da wannan sarkin ba ba za ka sai da sanna ba shi sa abu mai muhimmanci abin da zai taimaka maka zuwa ga yin abu mai muhimmanci to wannan abin shi ma yana da muhimmanci da dalili ke yasa mafi yawan maluma kamar yadda na nuna na abin fahawar umma maluma na masana addini musulci na Allah Allah ba zai ba mu su cikin al'umman ga haka suka yi nasu tafiya haka kuma malum hadisi kuma kamar shi imam turmizi na muka sa littafin sunan turmizi za mu karanta ga haka shi kuma ya bi irin wannan takin su da yake akwai wasu malum na hadisi kuma da yake su ma sun dau irin wannan taki sai imam turmizi Allah ubangiji ya saka masa alkhairi sai buye ba mu yana cewa babu ma jaa la tuqbalu salatun ghairi بغير babu ma ja'a la tuqbalu salatun bi ghairi طهور ya ce wannan babi kenan babi kenan a cikin sha'anin abin da ya zo na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce muna la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin la tuqbalu salatun al-qabul huna bi ma'ana as-sihha shine ingancin sallah kuma a abin nufi ingancin sallah nan shine al-ijza shine iswa a ce mutum ka yi sallah sannan kuma ya isa yanda Allah ba ya horo a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi da ke nuna muna sallah ba ta isuwa mana sallah ba ta iyuwa sallah ba ta inganta ta isu wa mutum isu wanda za a ce kawai an karbi wannan sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ghairu tuhuri annabi ce ba da sarki ba da ghairi tuhur in ma ya doki da ghairi tahurin kuka ko tuhurin duka yayi ta'un nan in kawai da shi fataha yayi in kawai da shi damma kuma yayi wasu malama suka ce duka dai ne kuriya wasu masu maluman lubba da yake suna bambanta tsakanin shi amma kamar yadda ya fari in ka roke shi haka yayi in ka roke shi haka ba kuma yayi duka yi maluma shi da su tuka da dama game da wannan abin da imma mai mitta in ya zo mai ta'i lokacin na almuradu bihi ma huwa a amma miyar alwudu'i wa ghusl shi ya zama ne abin da yake mafi hadawa na daga alwala da kuma wanka lokacin ana nufin eh, wanka da kuma alwala tukar abin da ke ya danganci salki in ka doke shi mai ta'i ka ce tuhurun tuhurun wannan abin nufi da shi shi ne abin da yake ya shafi sarki na alwara ya kuma shafi sarki na wanka jumhur ahlin lugha mafi yawan malumman lugha sun ce in an ce at-tuhur bi dhammi ta'i bi ma'ana alwudu wudu bi ma'ana in an ce at-tuhur aka ce al bi dhammi al-wawi in an ce at-tuhur bi dhammi fara farkon nan da dhamma dhamma suka ce ma'anan shi ne abin nufi kawai shi ne alfi'il alladhi huwa al-masdar shi ne aikin da kanshi wanda shi ne masdari shi yasa in an ce at-tuhur ana nufin salki in an ce al-wudu ana nufin alwala amma in an bashi dhamma in an bashi in an bashi fatha aka ce at-tahur aka ce kuma al-wudu bi fatin ta wa fathil wawi an bude ta'un nan aka bashi fatha wawin aka bai da shi at-tahur sannan aka bude wawin nan aka bai da shi al-wadu suka ce al-muradu bihi wurin nan abin nufi da shi wurin shi al-ma'ul ladhi yatahharu bihi shine ruwan da ake yin sarkin da shi yasa an ci al-wudu'u alwala in an ce al-wudu'u ruwan alwala haka kuma in an ce at-tuhuru salki in an ce at-tuhuru ruwan da ake sarkin da shi to wannan shine magana a guje da malumman lugha suka yi kawai na fari ba rasa wasu maluma da ya ko uku da su ma suka halafa wannan ra'ayi ba amma muna tafiya ne kan ra'ayi na jumhur ahli ilm eh, na daga maluman luga kamar yana suka tabbatar to za mu koma kan karatun sai ma da ya ce babu ma ja'a shi babi kin da zai mana magana a cikin shari'a abin da ya zo na tabbatar da cewa la tuqbalu salatun wa ghairu tahur ba a karban sallah ba sallah ba ta ingantuwa balle Allah ubangiji ya karba da ghairu tahur ba da ba da an yi sarki ba ba da an yi sarki ba sai kawo hadisi na farko karkashin wannan babu ya ce haddathana qutaybah bin sa'id haddathana abu awanata an simakin bin harb ya kawo ha'un ya sa wurin sai ce wa haddathana hannadun ji haddathana waki'un an isra'ila an simakin an mus'al bin sa'adin an ibi da umar an biyu sallallahu alaihi wa sallam qala la tuqbalu salatun da ghairi tuhurin wa la sadaqatun na ghululin wannan hadisi kamar yadda muka ji mala da haddathana qutayba bin sa'idin yace qutayba dan sa'id shine wanda ya ba mu labari ya ba mu labari game da wannan hadisi haddasa na abu awana yace abu awana kuma shine wanda yake ya bamu mu labari game da wannan hadisi yace an simakin yace an jiyo shi daga bawa Allah yake masa simak bin harb sai kawo wahaun ya sa wurin a cikin littattafai na hadisai da dama a cikin isnadi akan kawo ha'un a sa wannan karatun ga waɗanda ke bibiyan karatun karatuttukanmu na wasu littattafai hadisi daban kamar su imam bukhari da muka saba yi kamar su imam muslim da muka saba yi kamar su eh, shi imam eh, sahih bukhari da sahih muslim da sunan abi dawud da sunan nasa'i da kuma sunan ibn majah da ire-irensu da muke yi mun karanta halittar irin haka amma ban kula ban damu da warware wannan ha'un da muke gashi isnadi ba amma yau ina son warware shi shirin ba wa Allah dan uwa na almajiri wanda ke bibiyan karatu mu kuma wa khasatan da suke rike da littafi suna bibiyan karatu ina so yi tahririn wannan mas'ala shine ha'un da muke gani eh, sau tari a cikin isnadin halittai in ma cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko kuwa sunan tirmidhi ko kuwa wani littafai daban na hadithi ko kuwa wani duk wani littafi na hadithi da zaka doki ko kuwa ma ka karanta wani abu cikin hadithi in ka gan cikin isnadin an kawo ha'un irin haka kamar yadda ya zo nan yana cewa haddathana Qutaybah bin ,haddasa na Abu Awanata an Simak bin Harb sai kawo ha'un sannan cewa na hannan to wannan ha'un da ke zuwa cikin isnadin hadisi ne ake nufi da shi wannan ha'un da ake rubutawa cikin isnadin hadisi ne ake nufi da shi a gurguje malum masu yi wasu tuka game da wannan ha'un da ake sawa cikin hadisi sai wasu malama suka ce na farko shine idza kana lil hadithi isnadani idza kana lil hadithi isnadani wace in dai hadisi ya kasance yana da isnari daban-daban guda biyu kuma aka samu cikin hadisai isnari ya zo daban-daban biyu wani ma yakan zo fiye da haka shine a samu isnari ta bangaren wani akwai samu isnadin wannan hadisi guda guda kuma ta bangaren wani to lokacin nan isnadin hadisi ya zo guda biyu kenan so ce in dai an samu hadisi ya zo da isnadi guda biyu au akthar ko mafi yawa da haka ko fiya da haka to lokacin nan sai a rubuta aka rubuta ha'un nan ne inda inda inda min isnadin ila isnadin lokacin da ake ciruwa daga wani isnadi zuwa wani isnadi shi yasa lokacin nan in an ce haddathana wani wani ya bamu labari wani ya bamu labari wani ya bamu labari in wani isnadi ya ain wani isnadi shi ya kai karshe ya ain sai da tashi kan sabon isnadi sai a kawo wannan ha'un asa indan tiqali min isnadin ila isnadin lokacin da ake shiruwa daga wani isnadi zuwa ga wani isnadi so ce inda ake rubuta wannan ha'un kenan mene ma'anar wannan ha'un kuma so ce ma'anar shi shine an dauki bana ma'khudatun an ɗauko ta ne daga attahawul. Attahawul. Attahawul kuma shine juya mana a juya from wannan zuwa nan yasa da mutum na duban nan sai juya ya fara duban nan yasa ana batun isnadin gani sai a juya daga wannan isnadi a koma wurin wancan isnadi ma'anar magana kai mana an ciro an bar wata isna wani isnadi an move an je wurin wani isnadi shine attahawul. to lokacin nan iya zo kan haka sai ya zama mutum ya san an move from wani isnadi na farko an je isnadi na biyu kenan wannan kuma ana yin shi litahawulihi min isnadi ila to lokacin nan don juyawa shi daga wata wani isnadi zuwa wani isnadi sai a kawo wannan ha'un nan a sa shi wurin wannan kuma so dewa ɗan mai karanta hadisi in ka kai wurin sai ka ba ka ce ha sai ka ci gaba da karatunka na abin da ke ba wannan ha'un nan shi yasa wannan kan wanga maluma na farkon ga suka ce wannan ha'un in ka kai wurin ka faɗe shi so da so a san kaman ka wannan hadisi ka fita farkon isnadi ka shiga isnadi na biyu wannan magana da yake na maluma wasu maluma ce a abin nufi da ha'un nan da ake gani shi isnadin nan shi ne ya fito daga hala hala bi mana hala shay in an ce halar shai kuma shi ne shamaki wani abu ya shamaki ba wani abu ya make border wani abu ya zo ya cover shi ne kamar yadda ya zo shi kwara cikin suratul hud aya na 42 da aya na 43 a cikin suratul hud Allah ba yana batun annabi nuhu da dansa wanda yake mafi yawan maluma na tarihi suka ce sunsa kan'ana lokacin da Allah ba ya sa annabi nuhu alaihi salam ya kira wannan jirgin ruwa ya gayyaci bayi eh, bayin Allah mu'minai wanda suka yi iman da shi annabi Nuhu su shiga cikin wannan jirgin bakin wanda suka yi ji sun shiga cikin wannan jirgin sai Allah gani ya tashi hallaka duniya da ruwa ruwa kuma iri biyu ruwan da ke bulbulowa ta kasa da ruwan da ke fitowa ta sama to sai Allah gani ya kaddara annabi Nuhu alaihi salam mutum ne kamar sauran mutane yana da 'ya'ya, yana da iyali dole da mare ƴaƴansa da iyali sai ya dame shi sai annabi Nuhu alaihi salam sai ya gano ɗaya daga cikin 'ya'yansa, wanda yake da fari malamin tarihi soje sunsa kana'an yana son ya kauce ma uban yana son ya fita hanyar uban ya bi hanyar kafirai sai Allah ba da ba mu labari cikin wannan aya ba farkon aya ba ainihin da nake so cikin wannan aya na 42 na Allah ke cewa annabi Nuhu na cewa ya bunayya rakab ma'ana wa qala Nuhu ya bunayya rakab ma'ana wala takun min al-kafirina wannan aya shi fati 42 annabi nuna ce madansa ya bura ya kai dana irken ma'ana zo ka hau tare da mu cikin wannan jirgi shi ne safiyatu nuh shi ne jirgin annabi nuhu wa shi ne safiyatu naja shi ne jirgin nasira wanda ya hau ya risira wanda ya saura kasa ya halaka me dai yace masa qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma yace ai ni ma na tattara kaina zuwa ga wani tudu na dusi wannan dusin nan ya'simuni min al-ma ya kiyaye ni daga cutan wannan ruwan da zai zo yau nan sai annabi nuhu alaihi salam ya ce masa ya ce qala sai annabi nuhu ya ce la asima al yawmin amrillahi illa man rahim ya ce ai yau na hakan da la asima al yawma min amrillahi illa man rahim ya ce ai babu mai iya kiyayewa babu mai iya kiyaye wani daga wannan lamari na Allah wannan halaka da azaba da jan kunni na Allah da zai zo illa man rahim sai dai wannan Allah zai yi masa jin kai da katartar da shi ya shiga cikin wannan jirgin ruwa na yana cikin wannan magana suna cikin wannan jayayya Allah ce wahala bainahu al-mawju fa kana min al-muqraqina to wahala bainahum al-mawjun nan ibara sai kunfan ruwan yazo ya shamake tsakanin annabi nuh alayhi salam da danna nasa kana'ana Allah ce fa kana min al muqraqina sai shi kana'ana ya zama daya daga cikin ababen nisarwa a cikin ruwa alwana wanda ke an halakar da su a cikin ruwa to wannan shine halan nan suka ce ma'ana halin nan da shi ne wannan ha'un nan yana zuwa ne ya sha make ya yi partition tsakanin kamar yadda nake ce kun fan wannan ruwan ya sha make tsakanin annabi nuhu da dansa Ana. suka ce har ko wannan ha'u yana zuwa cikin isnadi ne don ya sha make ya raba shi ne kamar ya zama hajiz hajiz mai rabawa mai sha makewa tsakanin isnadi guda biyu ga wannan isnadi ya zo ya kai karshe sai wannan abu ya zo ya raba shi da isnadi biyu biyu bayan shi wasu mana suka ce kamar abin da ya sa kenan ake kawo shi suka ce eh, likauniha halat likauniha halat isnadai ne so da kasancewa ita wannan ha'un nan wannan ha'un nan ta shamake ko ta raba tsakanin isnadi guda biyu suka ce to in an kai wurin ba a kiran wannan ha'un in an kai wannan wuri ba kai wannan ha'un kai mai karatu da ka gan shi da ilonka ka san kaman abin da aka yi kenan isnadi na farko ya tuke wannan isnadi na bishiya ka tashin ga amma ba sai ka kira da bakinka ba sai za ku karatu wasu karatu wasu karatu da muka yi ko da fa'ida hadisi kun ga in na kai wannan ha'un ban kiran shi wannan duka kamar yadda nake faɗi ina magana ne da waɗanda yake so suna da kiran littattafan suna bibiyan karatu tukan mu to kun ga kaman in an kai wani ha'un na cikin isnadi ba mu kira wannan muna aiki da ra'ayi maluma na farko na biyu kenan wanda suka ce wannan nan kawai in ka gan shi ka san kaman yana zuwa ne raba tsakanin isnadi na farko da isnadi na biyu amma ba a kira wurin karatu shi yasa ba mu kira ba maluma farko ko suka ce ka in ka kai wurin ka kira sannan ka kira abin da ke bayan shi so da a gane bambanci kamar an move from isnadi na farko an shiga isnadi na biyu Wani ilimin inda Allah wannan a takaice shi ne abin da suka daban daban da malama suka yi kai akwai zace na uku kuma amma duka dai masu kama da irin wannan shi yasa eh, dan wani almajiri mai bibiyan karatu ko mai cikin fama na karatu faman neman ilimi a cikin karatun ka da ilimi na hadisi idan ka ga wani abu hakan da sai ya maka amfani yasa wannan isnad yana cewa haddathana kutaybata kutaybatu haddathana kutaybatu bin sa'id haddathana abu abu awanata an simak bin harb ha'un na kawo shi وحدثنا حناد حدثنا حدثنا وكيء عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول عبدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي صحابي لكن جولنا حديثي لكن شيء عبد الله بن عمر بابا صحابي ما زعم الله صلى الله عليه وسلم وولنا يكي مسايين آه، ذرا إليون النبي so da annabi sallallahu alaihi wasallam na auren sistan shi Hafsa Hafsa binti Umar na na Hafsa matan manzo Allah na uku bayan na Khadija domin na Khadija ita ce farkon matan manzo Allah ita ce uwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na nan Khadija annabi farkon matan da ya aura ana cewa da Sauratu Sauratu binti Zuma'a ko Sauratu binti Zama'a wannan ya Allah saura ita ce mata annabi na biyu amma annabi bai aure ta ba sai bayan mutuwan na khadija Allah ba ya kare da su duka uwaye mu kenan uwaye mu'minai an bai saka musu alkhairi to bayan wannan boye Allah saudatu bintu zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na Aisha ita ce mata na uku to sannan bayan ta aka aure mata na hudu ita ce na Hafsa ita ce mata na Hafsa amma da nace na Hafsa mata na uku nan shi ce bayan na Khadija bi bana bayan na Khadija matan da ya aure farko ita ce saura matan da ya aure na biyu ita ce na Aisha matan da ta uku ita ce hafsa to ita na da hafsan ga ɗan uwa take ko ya ce mana wan fada wan madani ita da ibn umar wannan bawa Allah kuma dan sahabi da umar wanda ke khalifa manzo Allah na biyu bayan sai sayyidina abubakar to wannan bawa Allah bakin shi aka ji wannan hadisi ce shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin la tuqbalu salatun أي لا يقبل الله الصلاة لا يقبل الله صلاة لا تقبل صلاة وبع كربان صلى بع كربان وتصلى بمعنى لا يقبل الله صلاة الله أبنجي بي كربان لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة الله أبنجي بي كربان ونسبة صلى بغير طهور بعد سلكي با الله أبنجي بايا كربان وتصلى بعد سلكي با duk yanda mutum kai sallah ka kyautata sallah ka yi shi da kyau ka yi shi wani sha'awa ka bi farillinta da rukunoninta da sunnoninta da mustahabbainta amma ba da alwala kai wannan sallan ba Allah bai so ko da ma in ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa sallu kama ra'aytu ni usalli annabi ke ku yi sallah kamar yadda ku gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina sallah yadda annabi ya hore mu kenan amma in ka yi sallan irin yadda annabi ya hore mu ai sallah sai baka yi shi da alwala ba baka yi shi da sarki ba ba wa Allah kai aikin banza ba a san ba sai dai in mutum ya zo ya kai wannan tahurun ne kuma sai dai in mutum ya zo ya kai uduri ya same shi ba zai iya yi sarkin da ruwa ba sai ya bi ta yama. in ko ya zo ya kai taimama ya gagara sai ya bi wani option daban domin yakan zo an da kiyawa ya iya ya yakan zo ya kai mutum ya shiga cikin wani hali Allah fa duk yanda aka yi Allah bari kai rahama ka kiyaye mu da irin wannan halin da sauran masu sauraron mu da mabiya gaba daya da sauran dangi musulmi duka baki daya Allah ka taba ka sa musulmi ya kai wani hali da jarabta in ma na ciwo ko masuwa ko wani fitina ya kai ma musulmi ya yi tayama to wannan lokacin nan lokacin wani abu daban kenan amma in ya zo ya kai mutum ba zai iya yi alwala ba mutum sai ya taimama sai mishi ya taimama taimama bawa Allah za ka yi sai ka yi sallah lokacin nan ka fita daga hali na rashin sarki ka zo cikin hali na sarki kenan annabi ce ba a karɓar sallan da mutum ya yi da yake ya yi shi ne ba da alwala ba shi yasa ta kubar salatin bi ma'ana baya kubar Allahu salatan Allah ubangiji baya karɓar wata sallan da aka yi ta ga yau tuhuri ba da sarki ba annabi ce wala sadaqatun annabi ce ai wala ya kubar Allahu sadaqatan haka kuma Allah ubangiji baya karɓar wata sadaqan da yake an yi shi amma min ghululin al-ghulul shi ne kuma haramun arzikin da aka tara shi daga yaudara asalin kalma gulul shi ne alkhiyana in an ce alghulul bi ma'ana alkhiyana abin da aka nufi shi ne alkhiyanatu khufyatan yaudara a boye yaudara amma a boye shi ne kamar yaya asalin shi asalin asalin kalmar kan shi shi ne as-sarqatu min mali al-ghanimati qabla al-qismati asarikatu min mali al qabla alqismatu qismatu shine sata kudi na ganima ko kuwa arziki na ganima gabanin araba in an yi yaki Allah wani ya sa aka yi nasara abinda za a kwaso nan a kawo shari cewa ganima kuma na shari cewa kuma buci sa fuwa shi ne abinda aka yi aka yi aka yi yaki aka yi nasara aka kwaso na arzikin makiya aka kawo to lokacin da shi aka ce ma ganima bi ma'ana riban yaki kenan da aka je yakin nan riban da aka ci daga yaki aka zo kenan to wannan riban yakin nan in an zo a cikin shari'a na al'ummun jiya in an tattaro su an kawo ana tara su a kora ko lura ba ci cikin shari'an annabawan da suka wuce kenan amma da kai annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah bangiji ya halalta ma annabi halalta ma annabin nan halalta ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi cikin hadisi da annabi ke cewa faddaltu alal anbiya bi sittin annabi shi an fifita ni kan sauran ƴan uwaye na annabawa da wasu ababa manya manya daidai guda shida annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sai ya ce wa uhillat li ghanaim wa li ghanaim shi kuma an halarta mani da al'umma na cin riban yaki amma annabawan jiya su ba haka nan bane subhanallah wannan ya daga cikin Eh, fada'il ba da Allah ba mun ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi kan sauran annabawa to shi yasa wannan da arzikin ganiman nan in an tara shi to in mutum ya ya saci wani abu daga ciki gabane araba. to shi ya ce ma eh, hulul shi da zaka cikin alqur'ani eh, a cikin suratul baqara a cikin suratul ali imran a cikin suratul ali imran aya 161 suratul ali imran aya 161 Allah ubangiji na cewa ma kana lin nabiyyin an yaqulla Allah ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaqulla wa ma kana lin nabiyyin an yaqulla Allah ce wa man yaghlul ya'ti ma qalla yawm al-qiyama Allah ubangiji la yanbaghi wa la ya wa la yajuzu lin ya ce bai inganta ko bai halalta ko bai cancanta ga wani ba annabi daga annabawa Allah ba bi ma'ana la yasih wa la yajuzu wa la yahillu lin nabiyyin min al-anbiya'i Allah ba ne ce bai halamta ko bai cancanta ko baya inganta ga wani ba annabi daga annabawa Allah an ya gulla a ce ya yaudara ba a wurin eh, rabon ganima arziki yaki riban yaki sai ce wannan kun da ashi ma gulla yawan qiyama Allah ce duk wannan ma cikin al'umma gaba daya duk wanda yake ya yi yaudara wurin sata eh, riban yaki gabanin araba to qiyama ya taho da abinda ya sacin subhanallah Allah bani ya kiyaye mu to ka gani Allah ba miji kenan yana nuna mu ni kaman duk wanda ya wannan barnan nan ya taho da shi to wurin aka samu a wurin asalin kalma al-ghulul to sha annabi cewa wala sadaqatun min ghulul annabi ce haka nan kuma Allah ba miji baya karbar sadaka wa la yaqbalu Allah sadaqatan Allah ba miji baya karbar sadaka min ghulul ay min mali haram daga kunya haram shi sabawa Allah kada ka yadda ka yi sadaka da kunya haram saboda annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya muna ya riga ya gaya muna yanda kuɗin haramun yake da yanda resources shi yake da yanda ɗan bawa kana amfani da shi yanda zai kasance maka kiyoma wuta ne Wani iyadu billah Allah bari ya kiyaye mu kuma a cikin sautin bakar Allah wani ya biya wani idan arziki ya kamata mutum kai sadaka da shi sa baka lokacin ka zanta ka ba sadaka ka bayar sadaka ka samu ladan shi Allah wani shi ka alqur'ani ya gaya muna menene a cikin alkur'ani sautul bakara aya 267 Allah bangiji ya magana ko wannan magana kuma Allah bangiji ya yi shi ne da bayinsa mu'minai alkur'ani sautul bakara aya 267 Allah bangiji na cewa ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum Allah bangiji ya kai mu ce ya ayyuhal ladina amanu ayyaman amantu billahi imanan sadiqan ce ya ku wanda kai imani da Allah imani kwa na gaskiya la yahumu hawlahu shakkun imani da yake wani shakka bai shawani ke wuri wannan imani bana kun kun ba da gaskiya ban gaskiya ko tabbataccen ban gaskiya ingantaccen ban gaskiyan da yake ba wani shakkan da ke wuri wannan imani Allah ce anfiqu ku ciya horon da Allah ya mana mu ciyar nan Allah kuwa sai ya gwada daga mi da mu ciyar Allah ce anfiqu min tayyibati ma razaqnakum yace ku ciyar daga ababa na halalin da musu Allah muka arzuta ku wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma ababan da muka fitar muku daga kasa tanka Allah bangiji yayi horo a ciyar daga arziki na halali da kuma abin da Allah bangiji ya fitar mu daga kasa daga cikin wannan ayan akwai inda Allah bangiji yazo yana magana yana cewa wala tayyamamul khabitha minhu tunfiqun alje kada ku nufi wala tayammamu ay wala taqsidu alje kada ku nufi al-khabith shine ar-radi abin da kasanta wanda ke mummuna abu abin da bai da kyau ku ciyar daga wannan ku ce kun ba Allah a ba wannan bane Allah bai son wannan Ya zaka ga hadisi Abu Hurairah Allah yana cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ba miji sarkakke ubangiji ne zaka baya karban wani abu sai da abinda ke shi kuma mai sarki to yasa bawa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ni kaman mutum baka ba da sadaka abin da yake haramun sai Allah bangiji ya karba ya baka lada anna yace wala sadaqatun bi ma'ana la yaqbalu Allahu sadaqatan Allah bangiji baya karban wani sadaka ko kowane irin sadaka ne min hulurin ay min al-haram daga wannan aka yi shi daga ya haram shi sa ƴan uwa musulmai wa khasatan shabab shine samari youth yawancin mu muna rudan kanmu muna yaudaran kanmu za ga samari ya bi hanya kowai hanya ya tara kuɗi da arziki na haramu yana zaton zai yi wannan kuɗin haramun nan ya wani aikin kirki da shi wai a saka mai a'a a'a a'a bawan Allah kafin sannan wal iyadu billah afallahu anna wa anhum Allah ya fi mu da su shaka samu su malumma da sunan maluma na maluma suna tura samaruna suna tura samari ana tura youth ana yaudaransu wai su je su yi Allah mai gafara ne gaskiya ne Allah mai gafara ne wai su yi a nemi kudin ko ta yaya a tara kudin ta kowane hanya in an kare an wanke kudin ya zo mai kyau bawa Allah ka kawar wani ya rude ka wallahi azim wallahi azim wallahi azim kada ka bar wani ya rudare ka kabarinka daban kabarin shi daban kabarin shi daban kabarin shi daban hisabinka daban hisabinsa daban kada ka bari ya ruge ka da yaudare ka ko yake shi ma ya samu shan shi amma bawa Allah babban kanka zai zo shi yasa bayan Allah mu koma shi hankali mu kada mu bar wasu masu ɗalin baki wasu masu kwaɗayi wasu mayaudara su same mu su succeed su yaudare mu su jefa mu yau ana yi masamar na karya kamar su iya su ci kowane kuɗi sai su tara kowane kuɗi in an kare a doki aiki da shi ko a yi wani aikin gina masallaci ko gina makaranta E, in ka kawo ka bayar cikin aikin gina masallaci an karbi in ka dogo ka kawo cikin aikin gina masallaci an karbi aikin gina makaranta an karbi a ba marayu an karbi a yi wani aikin kirki da shi an yi amma kai ne baka ne baka samu wannan sakayya kai ne baka samu wannan sakayya ko kada ka manta inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-dina bi rajulin fajirin Allah ba yakan karfafa wannan addini ba da wani mutum wanda yake shi mugun kai ne da za ka ka zo kai da kudin ka da gina masallacin anguwan ku gwanin ban sha'awa wanda iyadu billah amma ka yaba ka je wuta wanda suka sallaci masallacin su shiga aljanna yasa bayan Allah mu bai da hankali eh, dubar abin da aka ce haramun ne wa khasatan ta da arziki wa khasatan wanda ya zama hakkin bayin Allah hakkin bayin Allah hakkin bayin Allah mu guje shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala sadaqatun min ghululin ai wala sadaqati min mali haram haka ba Allah annabi ce ba a karban saraka da yake ayin shi daga kuli haram Allah bangi ya kiyaye mu ya yafe muna wannan hadisi na farko kenan Allah bangi ya yafe muna hadisi na biyu sai Imam Tirmidhi ya kawo mana hadisi na biyu cikin wannan babu yana cewa babu ma jaa fi fadl tuhur yace babu kenan zai mana magana a cikin falalan salki babu ke da zai magana game da farar sarki shine in mutum kai alwala wani farar ya samu sai ma ya kawo mana hadisi na biyu cikin wannan littafi na sunan tirmidhi da cewa haddathana ishaq haddathana ishaq bin musa al-ansari haddathana ma'an bin isa al-qazzar al-qazzaz haddathana malik bin anas sai ka ha'un ne ya sa wurin ni ma na faɗi shi saboda musan kaman za mu ciru daga wata isnadi wani isnadi zuwa ga wani isnadi daban yace wa haddathana qutaybatu an malik an suhayl bin abi salih an abihi an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a al-abdu muslim idza tawadda'a al-abdu muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو ذلك أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وانا حديثي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح وأبو صالح والد سحيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان وأبو هريرة اختلف اختلف في اسمه فقالوا عبد الشمس عبد شمس وقالوا عبد الله بن أمر وهكذا قال محمد بن عيسى وهو, وهو وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان وصنا بحي وصنا بحي وعمر بن عصبة وسلمان وعبد الله بن عمر وصنا بحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن أسيدة ويكنى أبا ويكنى أبا عبد الله ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والصنابح ابن أعصر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي وأن حديثي كمان كجيشي أي حديث ما كانش gajeren hadisi ne amma imam tirmidhi kamar da tsarin eh, littafin sa yake yakan so ya kawo wasu isra'i wasu sunan daki ya kuma fasa sunan dakin nan don a gane wa ake nufi da wannan rawi cikin wannan hadisi Allah ya saka musu alkhairi wannan hadisi kuma da muka ji shi sahabin da aka ji wannan hadisi bakin sa shine Abu Hurairah yadda Allah ya tabbata gare shi sauran sahabban manzo Allah gaba daya wanda yake malumman tarihi sun yi sabani game da hakikalin sunan abu huraira wasu ma suka ce kamar yadda nan imam turmi zai kawo ya ce ikhtilafa fi ismihi ya ce an yi sabani a cikin sunan abu huraira hakikalin sunansa an yi sabani ya ce faƙalu sai wasu maluma suka ce sunan shi shi ne abdu shamsin shi ne shams ba abdu shams ba abdu shamsin mana bawan rana wa ƙalu ya wasu maluma suka ce abdullahi ibn amr shi ne sun shi Abdullahi da amru wasu ka ce a'a malam bai kawo wannan nan ba wasu suka ce kuma shi ne abdurrahman ibn sahr akwai wannan kuma na cin wasu karatu ta kuma ma wannan muka saba fadi so da wannan shi ne magana jumhur ahli ilmi suka yi to wasu malama ko kuma sun muhammad bin isa shi ma ya ce kaman eh, sunan an yi sabani a cikin su to wannan bawa Allah ne yadda saba fadi abu hurairah da Allah tabbata gare shi shi ke bada labarin shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma'aiki sirr Allah da amince Allah tabbata gare shi yace game da farda alwala yace idza ta al abd al muslim yace idan bawa musulmi in yayi alwala annabi shi awil mu'min ko ko mu'mini bi mana bawa Allah musulmi ko ko mu'mini in yayi alwala fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskansa annabi shi kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma al ma'i annabi ce da duk mai shi yayi alwala yana cikin alwalan nan sai kai ga wanke fuskansa annabi ce in mutum musulmi ko ko mu'mini ya soma alwala cikin alwalan sai ya kai fuskansa fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskansa da ruwa annabi ce da wanke fuskarsa da ruwan nan gaba da akharajat min wajhi kullu khati'atin ay kullu khati'atin duk wata laifi nazara ilaiha bi ainihi da ya yi dubi zuwa gare ta da idanuwansa guda biyu eh, bi ainihi duk wani fuka da yake ya hazama kanshi da dubin da ya duba da idanuwansa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kharajat ci jawabi idza kenan da yace ce tawadda al abd al muslim aw al mu'min nan idan na yana buƙatar jawabi to jawabin shi shine kharajat min wajhi wannan shine jawabin idan ga jawabu idan huna jawabin idan nan cikin hadisi da ya soma yana cewa idan tawadda al abd al muslim aw mu'min nan shine kharajat min wajhi annabi shi lifufukan da ya tara ya hazama kanshi daga dubin da ya duba da idanuwansa guda biyu annabi shi kharajat sai ta fita min wajhihi daga huskansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'al ma'i ai ma'a infisalil ma'i tare da rabuwar ruwan ba lokacin da ruwan ke fita huskan gaba daya laifin shi gwada sun zuba Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace au ma'a akhir qatr al ma'i annabi ce ko kuwa yana fita tare da karshen digon ruwan da ya fita yasa an musulma wanke huskan shi yana wankewa yana wankewa shi alwala last digo ruwan zai fitar nan annabi ce laifin duka shi fitar da karshen wannan digo na ruwan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce au nahwa hada au nan ganga li shak au da ke cikin awul au ma'al ma'i da yake cewa kawai ma'al ma'i au ma'a akhir qatar ma'in ga ko ko dai farko ko yake cewa idza tawadda al abdu muslim yace awai mu'min muslim ko kuma awil mu'min ga awil gal shak da yake aw cikin lugar larabci yakan zo ya husa ko guda biyu wasu wannan kara haka amma za mu take sa kan husa ko guda biyu aw yakan zo li shak sannan aw kuma yakan zo li ataf amma nan li shak ne shak wuna kuma min rawi shakkan ya fito daga rawin ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya wannan magana ba shi yasa rawi abu hurairah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne idan bawa musulmi ya alwala ko ko idan bawa mu'min ya alwala shi amma Abu Hurairah ya shakka muslim annabi ya fari ko ni mu'mini annabi ya fari sai ce sai ya wanke fuskansa to lokacin nan sai dukkan laifin da ya yi dubi da idanuwansa zuwa gare ta da suka yi laifi ne kan shin nan kharaja sai ta fita waje yi daga fuskansa ma'al ma'i ai ma'a intisal ma'i tare da fitar ruwan rabuwa da ruwan ga fuskan shi aw ni shak ga shakka ce aw ma a akhir qatr ma'i ko tare da karshen digor wani zai sauka aw nahwa hada ce ko kuwa wani abu ne irin haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa idza ghasala yadayhi annabi ce in kuma ya wanke hannunsa guda biyu kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka nan kuma ne yanda ya wanke huskansa ruwan ke fita da laifuffukan da ya yi da idan da ya dubi da ya dubi zuwa ga awa na laifi sawa'un mace ne ta yi shirin da bai dace ba ya duba ko sirancin wani ne kai ko ba sirancin namiji ne ya duba bayan Allah wa khasatun zamanin social media ga da ko ina facebook ne tiktok ne uwa uba kenan nasallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu zamanin wasa ko sakon gani ko talabishin talabishin da ke dakin mu ne films films da muke duba ne Najeriya movie ne america film ne India movie ne dama yan India ke da kokari India movie ba ka gan sai rashi da shirin banza amma zamani ya kai dukansu ruwan dare ne gama gari yau kowa da irin barnar da yake yi wurin shiri kuma wani na duka ana duba ga namu local movies duka awa ba na sabuwa Allah awa ba na fasikanci idon kake gani in ka so ka in ka so ka gani ba ka so ka gani sannan ka tashi ka fita hanya uwa uba kenan hanya kusan sirrin mata zama zaka ta gani to wannan duka kuma lifuffukan da yake kamar hadisi annabi fadi yace ya ce gangan jikin ibnu adam ya da shi na zina annabi ce hannu na da nashi ido ma na da nashi amma karshe farji shi ke gaskatar da shi ko kuwa ya karatar da tabbacin zinan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in mutum ya yi alwala fuskan sa karshe ruwan da ya fita ya rabu fuskan sai ya fidda dukkan laifukan da ido ya dibo mabawa haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka in mutum ma ya zo wurin wanke hannu ya kuma wanke hannayensa guda biyu idza ghasala yadayhi in wa idza da kuma ya bukata jawab jawab idza shine har wa yau eh, in mutum ya wanke ya wanke hannayensa guda biyu annabi ce kharajat shi jawabu idza kuma kharajat min yadayhi annabi ce kullu khati'atin barashataha ay akhadatha annabi ce dukkan wani kurakuran da yake hannayen sun damki ko ko sun dauko a wani ka taba da yake ba mahramanka ba shine hannunka ka taba wata mace da yake bai kamata ka taba ta ba ko bayan Allah tabin mace da ba mahramanka ba tabin mace da ba mahramanka ba akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da mutum ka kakafa kusosi hannunka ya fi maka gwamma da a ce ka taumacin da yake ba halalin ka bane ko ba mahrama ka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum musulmi ka yake hannunka ka taumacin da yake ba halalin ka bane ma'ana ba matan ka bane ko ba mahraman ka bane mahrama ita ce macin da yake babu aure tsakanin ku in ma diyanka mace ko yayanka mace ko kanwanka mace ko mahaifiyanka ko kuwa matan eh, ko kakanka da irin su da yake mata dai mahramai da yake babu aure tsakaninka da su annabi ce mutum mutum da ka taba matan da yake ba irin ba mahraman ka bane daga cikin mahramai ma kowanne ba su kana taba wata daga cikin mahraba aure tsakaninku amma da yake akwai dan nisa kadan ba su kana taba ta saboda ya jawo fitina annabi ce da ka doki hannu ga mutum da yake ba mahraman ka bane annabi ce goma ka doki kusa ka kakkafa hannu ka da zafin da aka cikin wannan nan ya gwammace azaban da za maka kanka ta mace haka ya sai ke nan bawa Allah ka ta mace da ba mahraman ka ba hannuka ya doko laifi in ka ta mace da ba matan ka ba ko ba mahraman ka ba hannuka ya doko laifi wannan laifi kuma kanka zai kare bawa Allah to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana in mutum kai alwala in ka wanke hannaye guda biyu annabi ce kharajat min yadayhi kullu khati'atin annabi ce duk wani lifin da hannun shata ya dawo. duk wani fukan da yake hannayen sabbi suka dauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kharajat sai su fita miyar shi daga hannayensa guda biyun nan ma'al ma'i tare ai ma'a sa ma tare da rabuwan ruwan au ma'a akhiri qatrul ma'i ko ko tare da karshen digo na ruwan ya fita yasa duk alwaran da muke yi Allah in Allah ya karbi Allah kuma ya karba muna Lasa wanda kake wanke fuskan ka ya ya drop sai ya fita da laifin da idon ka ya gibo maka baki daya Allah gani ka sa mu ka tarbiya wannan farara na arwana haka wanka wanke hannunka kuma haka kuma na hannayen kuma shi ma sai ya fidda laifukan da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ya khuruja naqiyya min adh-dhunub yace haka bawa Allah zai zo ya kai bayan ya gama alwalan nan bibana hatta ya khuruja naqiyya min ay hatta yafruqa lil mutawaddi mutawaddi من وضوئه طاهرا من الذنوب حتى يخرج نقيا naqiyan الذنوب adh-dhunub ay hatta yafruqa al-mutawaddi'u min wudu'ihi tahiran min adh-dhunub annabi shi haka mutum zai yi alwala har ya zo ya kai ya gama ya gama alwallansa yana sarkakke gabar yana sarkakke gabar zunubi shi ne wasu malama Allah ya saka alkhairi ce wannan hadithin ga fitan laifin da bai ce ya fitan nan eh, ma'anar shi majazi ba haƙiƙi ba ne ya ba na majazi ba haƙiƙi ba so ce tankan kenan an yafe masa laifuffukansa da idanuwansa suka yi dubi zuwa gare ta bimana an yafe masa laifuffukan da ya tara da dalilin idanuwansa biyu da suka yi dubi zuwa ga ba na haram sashe shi sa eh, kharajat nan ba haƙiƙi majazi ba bana gufirat an yi masa gafara an yafe masa ababen da ya tara na laifuka daga dubin da ya duba da idonsa zuwa ga haram sai malama suka ce kamar su imamu sisi da sauransu suka ce kamar a abin da ka roke shi kan majazi roke shi kan haƙiƙi aka kalle su yin dalili suka ce kamar ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da wannan hadisi da wanda suka ce ba roke shi kan majazi suka ce kamar ai laifi ba wai kamar in kai laifi in kai dubi zuwa ga haramu ga laifin ne tafiya ne zai manna kan idonka ba shi yasa ba cewa ya fita abin da ba shi hakikan ya ya manne maka ba cewa ya fita shi za suka ce gaban eh, fitan laifin annabi ce kharajat min yi kullu khati'atin nan majazin ma'ana gufirat lahu kullu khati'atin nadar ilaiha bi ainihi an yafe masa duwan kurakurai da laifin da yake ya tara daga dubin da ya dubi zuwa da haramun da idanu masa guda biyu sai kawai na faɗi sai yanzu zai ce a haƙiƙi laifin na fita ne aka tambaye su kamar yaya suka ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya batun bawa Allah idan kai laifi sai wani digo da zai sauka kan zuciyanka in ka laifi kuma sai wani bakan digo sai zai yana tarfuwa kan zuciyanka kamar yadda san ink yake ko ka kota ko dirty oil kan fare abu zuciyar bawa Allah fari amma da wuce in kana laifi sai wani drop ya zo kan zuciyanka drop ya zo kan zuciyanka annabi shi yakan zo ya zo ya zo ya zo har zuciyar duka ya zama baki wannan da ce masa ruhan Allah ya ce alƙur'ani kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ce masa rain wannan digon nan shi ke yi zuwa ya kama mutum har Allah ke cewa barra ala qulubihim lokacin zuciyar shi ya dawo bai da bakin kara Allah bani da kiyaye mu ka ce haka nan ne kuma hajar aswad annabi ya watan hajar aswad wannan ke kama jiki daga daga makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin wannan dusi yace dusi da yake an da shi daga aljanna fari ne sarkakke sabtacce fari kar wane madara amma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya bakan tashi muke ganshi baki har mai hazrul aswad baki dusin nan annabi ce laifin fukan bayin Allah kenan a sai tankan laifin mutum na fita yana taba abu kamar yadda baki shi na yaron da dalilin laifin fukan da ke fita daga jikin bani adam yana taba shi tun yana farin shi sai laifin fukan na taba shi laifin na taba shi har ya zo baki tankan laifin fukan da yana fita jikin ibn adam yaje ga wannan duwatsu ke wannan dusi hajar al-aswad nan kenan abin da yasa ya baki kenan so shi don haka wannan magana eh, hakiki ne ba majazi ba Allah dai kowanne kowanne bawa Allah wannan hadisi na nuna wani da kai farlan alwala farlan alwala wannan ba wata sallah ba tuki shi yasa bawa Allah kai kokari kana alwala ko kana yin shi da kyau kana alwala kana yin shi da kyau kana alwala kana yin shi da kyau don ka samu wannan falala na kasancewa alwala yana fidda laifuffukan da bawa Allah ya yi ko bawa Allah baka ci magana ban ci magani ba ababen nan annabi gabobi biyu na annabi ya kirga nan ga da idanuwanmu da mu duk yanda aka yi mini aikata laifi da su duk yanda aka yi mini sawo Allah da su shi yasa ba abin da zai faru da kai sai dai ire-iren waɗanda magunguna da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ummansa don mu da mu fabi kan ni da kai duka da shi in ba haka ba wa Allah ya rafa musira in ba haka ba na faka. Allah ban ya yafe muna baki da Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisi yace hada hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi hadisi ne mai kyau kuma sahihi na da wani gamu bayani game da me ake nufi da hadisi a ce masa hasan a ce wani sahihi abu mun bar ba koyi shi a wurguje magana biyu malama suka yi malama na musallar hadis suka ce in an ce hadisi hasanun sahihun wanda ke cikin tarihi Imam Tirmidhi da mun wasu dama da wasu da fayyana ashabu sunan shi bai amfani da wannan eh, musalhat kwarai hasan sahihi bi wani hadithin da yake wasu ma sun kasu kashi biyu wasu ce hasan ne wasu ma sun ce sahihi ne yanzu an akwai hadithi wasu ce kamar darja hadithi ya kai darja hadithi sahihi wasu ma ce kamar hadithin darja shi ya kai hasan sha ce mai hasan sahihun wasu ma ce kamar a inda hadithi na nan ba gane gaskiyan shi ba ya kai sahihi ko dai na hasan ne kawai ya kai sahihi kawai na hasan to sai a dauke shi hadisi ne hasan sahihu wannan hadisi kamar da fadi yana kwareta yana kwareta muni mu dinga yin alwala saboda farin da ke cikin alwala shi yasa bayan Allah wannan ana kwareta muni game da farin alwala da yake alwala yana da farin matuka matuka matukan farin wa khasatan wurin kankaran laifukan bayan Allah shi yasa bayan Allah mu kokari kowane lokaci kai kokari ko da ba lokacin sallah ba kai tashi kai alwala wannan alwalan da aka fadin ba shi dai alwalan da aka yi kai sanna ba alwala ne ka yi shi yadda annabi ya nuna in ka yi shi haka da iko Allah kaiwa za ka samu wannan fallan da annabi ya nuna ina ji mun takaita nan ga akwai tambayoyi sai mu doki tambaya daya biyu uku eh, in ma wayanda ke nan ga tare da mu ko kuwa wayanda yake ana tuturowa kan eh, sai a doki tambayoyi gurguro sai mu tashi don lokacin mu ya kai na muka biya Allah samu zanen ka kuskura da yafi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah Salamu alaikum sheikh alaikum salamu wa rahmatullah ya kuri wani ya tura da tambayan shi ya ce tambayan shi ne ya ce malam kamar da kike ta bayani game da falalan alwala ko ya ji kana ta alwala alwala alwala amma da ya so ya ji taimama ciki amma bai ji taimama a ciki ba ya yace to shi ne bari ya tambaya yace kamar yadda kai fadi alwala na da falalan ga yace to taimama kuma fa shi kuma yana da wannan falala to alhamdulillah hadisin da ke gaban mu shine hadisin da ya magana game da eh, taharatul ma'iyya shine sarki na ruwa mara sarki na ruwa mara kuma eh, sarki kuma na kasa mara sarki iri biyu bi ma'ana sarki na alwala kenan nake nufin ga mara shi iri biyu akwai salki ta ruwa sannan akwai salki ta kasa amma nan garba hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar batun salki na ruwa ne sai zaka ji alma'u alma'u qatrul ma'i qatrul ma'i annabi da batun ruwa ruwa wadigon ruwa to tunda annabi ya sai akan ruwa ne ko banda hadithin ga da ire sa, babu wani hadithi da ya batun taimama ko kuwa kasa ko ko shafi shi ma na fi da laifuffuka ko yake eh, al'umma duka masu kwanai alkhairi ne muna kauna muna kauna u'id ina maimaitawa ina repeat kaina muna kauna ne kamar maybe wurin taimama kuma an samu haka amma ba wani nassi kai kamar yadda nassi ke kai mutum alwala amma muna kauna in Allah zai ba da falala kuma wurin taimama amma qat'an abin da nassi ya tabbatar shine alwala na ruwa wallahu a'lam na'am to sannan kuma wani kuma ya turo da tambaya ya ce kamar yadda ka yi magana game da batun wanke huska da wanke hannun nan ya ce to shi kuma tambayan shi ne shin ba kafa a ciki ne cikin wannan kankare wannan zunubin nan na fuska da na hannun nan shin ba kafa a ciki ne na'am alhamdulillah hadithin ɗan kaji hadithin ba annabi ya batun huska da hannaye biyu ko wa'anda gabobin ga ba su kawai ne gabobin da ake wanke su ko ake shafa cikin gwalla ba ko ba su kawai ne gabobin cikin gangan jikin mutum da ke laifi ba kunni ma yakan ji gulma gulma ko ba ba shi ma ya samu laifi kafa ma yakan taka ya je wurin sabon Allah shi ma ya dauko laifi ko ba haka ba kai ma kan haza sabon Allah shi ma ya kawo laifi to wa'anda duka ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirga bai sauya kaza kaza kaza amma ka duba hadithin ta karshen hadithin ne annabi fari annabi na cewa hatta ya kharuja naqiyya min adh-dhunubi hatta ya kharuja naqiyya min adh-dhunubi haka hadithin ya fari sai ni ma na maka sharhin hadithin na fasara maka hadithin na ce maka hatta ya faruga li mutawaddi'u min wudu'ihi tahiran min adh-dhunub har mai alwala ya gama alwallansa tahiran yana mai salki daga lifufuka tankan kenan duk inda zai wanke duka cikin rahama Allah laifuffuka wannan nafta ne Kama annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kirga wani ba amma ya ce kamar hatta ya khurja naqiyya min adh-dhunub annabi ce haka mai alwala zai alwala har zai zo ya fita daga alwala ba ma'ana ya gama alwala yana naqiyyan ai tahira yana musarkake min adh-dhunub gabarin wani laifi tankan kenan in da shi ya alwala alwalan ya zama karba alwala irin alwalan da Allah ke doka ya yafi laifuka wa Allah wanda kunni shi ya shiga ciki wanda kafan shi ya shiga ciki wanda bakin shi ya shiga ciki don akwai kukuran baki baki kuma shi ma yana da nashi lifuffuka ka gane ko shi yasa bawan Allah da ya tambaya eh, kafa na ciki kamar yadda ya tambaya kunni ma na ciki bai tambayi wannan ma ni ya kara mai na baki ba na ciki ko muna kauna ma na gangan jiki duka kwana ciki Allah kuma ya fi mun baki daya na'am sannan ya ce tambayan shi na biyu shine kamar yadda ka yi bayani kamar ana in ka wanke fuskanka ana kankare ma zunubin kan nan sai ce to ya ce to shin alwalan nan ya yi shi so uku ne ya ce to shin na farkon nan ne ake kankare ma zunubin ko na biyu nan ne ko na uku nan ne ake kankare ma zunubin eh, Allah saka da khairi wanke gabobin alwala aka yi shi so uku uku aka yi shi so biyu aka yi so daidaya akan kuma hada a wanke wani uku a wanke wani biyu duka ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani hadisi annabi ke farin ga wani wanke wa annab ke cewa yana rabuwa uh, yana fi da laifuffuka uh, zahirin yani hadith zahirin hadith wal ilmi inda Allah shine karshen ruwa karshen ruwa ne baka wanke da baka wankewa kuma wannan kenan shi yasa in na farkon nan ne ka wanke shi da kyau yadda za a ce ka alwala da tabbatu shine in kuma na biyun nan ne shine in na uku kuma ne shine ka gane ko bisa wankin da ka wanke da farko in shi ne ya wanke shi da kyau yadda za a ce kamar alwala ka san wannan ne ka wanke wanke wani farko ma kawai ya wadatar bai bukata ya kara na biyu in ya kara na biyu yana matsayin sunna ne ko ma mustahabbi Ta wannan shi daban amma ya za wanke wanda za ka wanke ya dace ya wanke wa alwalan nan insha Allah shi muke kauna wani ilimin inda Allah amma hakikanin sani ya takaita ga Allah wanda zai wanke so daya kuma ya wanke so daya yayi kyau shikenan ya kare wanda zai wanke so uku kuma ya wanke na uku ko na biyu yayi daidai